sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanku da wannan dare na yau Asabar, wanda ya daidai da 27 ga watan Nuwamba, shekara ta 2021, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe uku da rabi na yammaci yusuf aliyu harande ke jan ragamar shirin tare da sarfilu hashim gumel da sauran abokan aikinmu a cikin shirin kuwa za a ji yadda aka gudanar da jana'izar sojojin najeriya da suka rasa rayukansu a 'yan makonnin baya a jamhuriyar nijar kuwa wasu matasa ne suka rasa rayukansu ko a wani dalili Bayan duk waɗannan kuma muna tafe da shirinmu na amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Daga bisani sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma duk kamun a kai gajin waɗannan sai mun ji halin da duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa Amurka za ta kaita zirga-zirga daga Afirka ta kudu wasu kasashen Afirka bakwai daga ranar Litinin. Duk wani zai shiga cikin Amurka da ya kasance cikin ɗaya daga cikin kasashen takwas a cikin kwanaki goma sha hudu kafin ya je Amurka za a hana shi shiga. wannan mataki bai shafi 'yan kasar amurka da mazauna kasar na dindindin da ke da izinin zama ba duk da haka dole ne su yi gwajin coronavirus kafin su yi tafiya kamar yadda yake dole ga duk matafiya a faɗin duniya. Biden ya bayyana haka ne jiya Juma'a bayan da ya tuntuɓi Dr. Anthony Fauci babban mai bayan shawara kan harkokin kiwon lafiya. Bayan Afirka ta kudu, sauran kasashen sun hada da Botswana, Zimbabwe da Namibia da Lesotho da Eswatini da Mozambique da kuma Malawi. Biden ya ɗauki matakin ne bayan da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana sabon nau'in B11529 a matsayin wani nau'i da aka damu da shi. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya damu matuƙa game da karuwar sojojin Habasha ya kuma yi kira da a gudanar tattaunawa cikin gaggawa kan rikicin in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Kalaman na zuwa ne sa'o'i bayan da Firaministan Habasha Abiy Ahmad ya bayyana a fagen daga tare da sojojin kasar sakatare blinken ya nuna matakar damuwa game da karuwar soja a habasha ya kuma jaddada bukatar gaggauta matsawa ko komawa zuwa shawarwari in ji ned price a wata sanarwa da ya fitar da yammacin jiya juma'a price ya bayyana hakan ne bayan da wata tattaunawa ta wayar tarho tsakanin shugaban kenya uhuru kenyatta da blinken a ranar juma'a ta gabata kafar yaɗa labarai ta fana mai alaƙa da gwamnatin ƙasar habasha ta rawaita cewa abi na kan gaba da sojojin ƙasar da ke yaƙe dakarun 'yan tawayen tigiri a yankin afar da ke arewa maso gabashin ƙasar abi ya wallafa wannan bidiyo a shafinsa na twitter babban mai samar da allurar rigakafi a duniya cibiyar serum ta Indiya ta dawo da fitar da allurar rigakafin cutar coronavirus ta hanyar kawance na covax da ke rarraba allurar rigakafin ga kasashe masu tasowa. Maido da fitar da kayayyaki zuwa ketare na zuwa ne a daidai lokacin da wani sabon nau'in cutar da aka samu a Afirka ta kudu ke janyo damuwa a duniya. India ta dakatar da fitar da allurar rigakafin cutar a cikin watan Maris na wannan shekara sakamakon kazancewar cutar mai tsanani a karo na biyu. na barkewar annobar yayin da ta yi amfani da hannun jari don haɓaka shirin rigakafin cikin gida. an fitar da jigilar kayayyaki na farko a jiya juma'a kamfanin ya faɗa cikin wata sanarwa da ya fitar cewa yana sa ran allurar rigakafin da yake samarwa ga shirin covax zai ƙaru sosai a farkon shekarar da ashirin biyu. ana sa ran serum ta india za ta kasance ɗaya daga cikin manyan masu samar da kayan aikin raba allurar rigakafin da aka kirkira don tabbatar da duniya baki daya samun daidaiton allurar rigakafin covid-19 bayan barkewar annobar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Najeriya ta ayyana kungiyoyin da ke dauke da makamai da ake zargi da hannu wajen sace ɗaruruwan mutane da kashe-kashe a yankunan arewacin kasar a matsayin kungiyoyin 'yan ta'adda a wani gagarumin yunkuri na mayar da martani ga muhimmin kalubalen tsaro da ke fuskantar ƙasa mafi yau a wani gagarumin yunkuri na mayar da martani ga wani muhimmin kalubalen tsaro da ke fuskantar ƙasa mafi yawan al'umma a afirka ofishin babban lauyan najeriya abubakar malami a wata sanarwa da ya fitar jiya juma'a ya ce wata kotu ce ta ayyana hakan biyu bayan bukatar da gwamnatin tarayya ta gabatar kotun ta yanke hukuncin ne ta ranar alhamis matakin da zai baiwa hukumomi damar tuhumar wasu da ake zargi da hannu a cikin kungiyoyin laifukan da suka shafi ta'addanci wanda suke ganin zai haifar da ɗa mai ido kan ayyukansu gwamnatin najeriya ta bayar da hujjar a cikin takardun kotu cewa ayyukan kungiyoyin ya kamata a ɗauke su a matsayin ta'addanci domin suna iya haifar da taɓarɓarewar zaman lafiya da tsaro da kuma yin barazana ga tsaron ƙasa kungiyoyin da ya galibi sun kunshi samari ne daga kabilar fulani waɗanda al'adance ke yin aikin kiwon shanu kuma sun shafa shekaru da dama suna rikici da al'ummar hausawa manoma kan samun ruwa da filin kiwo Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. shiga duniyar rahotanni. A 'yan makonnin baya ne dai 'yan ta'addar ƙungiyar Boko Haram suka yi wani kwantan ɓauna ga jami'an sojin Najeriya a birnin Maiduguri inda suka yi sanadiyar mutuwar manyan jami'an rundunar. An dai gudanar da jana'izar mamatan ne a birnin Yola a yau Asabar. Wakilin Musa Salisu Muhammad Garba ya aiko muna da ƙarin bayani. Jami'an sojoji takwas ne aka binne tare da Brigadier General Zarma Kennedy Zurkushu, kwamandan batalin haɗin gwiwa na ashirin da takwas da ke garin Chibok. Aka binne a nan makabartan sojoji da ke garin Yola. Sauran sojin guda bakwai da aka kashe sun hada da Menjo Luka Berde, Laftanar Usman Abubakar, Private Saliu Abubakar, Private Dan Yaro Umar, Private Simon Solomon da kuma Private Oladeju. Shugaban sojan Najeriya Menjo General Faruk Yahaya ne ya sanar da hakan a lokacin da ake binne binne gawakin sojojin a makabartan sojoji da ke nan birnin Yola. Shugaban sojan Najeriya ya bayyana irin halaye na kirki da birgediya Zurkushu yake da shi da kishin ƙasa da kuma kishin al'umman ƙasar da kuma yin ta'aziyya wa iyalan waɗannan mamatan da kuma fatan Allah Ubangiji ya ba su haƙurin wannan rashin da aka yi. It's a very solemn event we have just performed interment of our own gallant officers and soldiers, our commander 28 Task Force Brigade. May their gentle souls in peace. As Christians and Muslims, we know nobody somebody will die before his time. When somebody dies, it's the time. Barista Mustapha shine babban bako a wannan taron kuma sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya ya bayyana cewa waɗannan gwarazan sun yi aiki tukuru domin ganin an kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da ake fama da ita a Najeriya. Sa'annan kuma ya yaba ma gwarazan da irin kwazo da ƙoƙari da suke da shi wa ƙasa. da kuma al'umman kasar. Officers and men of the armed forces, let me take this opportunity to bring the deepest condolences of the President of the Federal Republic of Nigeria and Commander-in-Chief of the Armed Forces, President Muhammadu Buhari. I've had the privilege of reading his letter in the church service which was addressed to Mrs. Blessing Dharma Kennedy Zurkushu and by extension to the other officers and men who have paid the supreme sacrifice for our nation. Gwamnan jihar Adamawa Right Honorable Ahmadu Umaru Fintiri shi ma ya gudanar da nashi jawabai tare da nuni da cewar wannan rana ta kasance bakar rana ga al'umman jihar Adamawa kuma ya kasance bakar rana ce ga yaƙi da rashin tsaro a Najeriya. Ya ko jajantawa iyalan mamatan. I wish I'm not doing this and honestly I wish this is not true. Till the day I got the news of this gruesome act, I sleep and wake up hoping someone will tell me it's not a horrible nightmare. Diga bisani kuwa an yi ta kiraye-kiraye yi har ma aka janyo hankalin jami'an soji da sake mai da hankali su yi koyi da irin ayyukan da waɗannan mamatan suka yi a yayin yi ƙasa hidima da kuma kishin ƙasan a zukatansu. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A jamhuriyar Nijar kuwa rahotanni daga gundumar Tera ta jihar Taliberi na tabbatar da cewar wasu matasa sun rasa rayukansu a daidai lokacin da jami'an tsaro suka buɗe wuta akan matasan lokacin da suke kokarin ratsa garin Barkin kan hanyar su ta zuwa Gawo da ke arewacin kasar Mali. Wakilin Sule Muni Barma ya aiko muna da karin bayani a wannan rahoton. Ɗaruruwan matasa ne suka fito kan titi a daidai kwaryar garin Tera a safiyar wannan Asabar 26 ga watan Nuwamba inda suka kafa shingaye tare da cinna wata wuta da nufin hana wa ayarin motocin sojan barkan ratsawa ta garin akan hanyar su ta zuwa garin gawo na kasar Mali. Sai dai a kokarin su na murkushe wannan tarzoma jami'an tsaron Nijar sun buɗe wuta akan waɗannan matasa lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu daga cikin cikinsu yayin da wasu suka ji rauni. sinkewar hanyoyin sadarwar da aka fuskanta jim kaɗan bayan barkewar wannan tarzoma ta haddasa cikas ga dukkan wani yunkurin jin ta bakin mazauna garin da abin ya faru to amma wasu hotunan da aka yada a kafafen sada zumunta na gwada matasa kwance a asibiti cikin jini jina-jina tuni masu fafutuka suka fara bayyana matsayinsu game da faruwar wannan arangama dan siyasa kuma mai fafutuka ta hanyar blog bana ibrahim na cewa tsananin wannan al'amari ya kai inda za a ɗauki matakin ladabtar da waɗanda suka ba da umarnin buɗe wuta a kan 'yan ƙasa. Yau cikin halin da Nijar take ba mu buƙata irin wannan ababe. Muna fuskanta matsalolin tsaro wa'anda abin da ya dace shine jami'an tsaro da mazamni yankunan da ake fuskanta wannan tsaro sun yi haɗin kai. Ba lokaci ba ne na a ce an je an gallaza musu hamma a kashe su. Ni na san da ba zo mu bai cikin wanda suke bukata a ce 'yan Nijar sun rasa rayukansu tunda ina tune lokacin da an kashe ɗalibi Mala Bagale wannan ya ce inda yana Nijar da wannan abun bai afku ba. To yau shine shugaban ƙasa duk wanda hannun shi na cikin mutuwa 'yan talikin nan biyu da sun ka huto ba su da makamai ya kamata a gurfamar da su gaban koti. Ya zuwa yanzu kura ta lafa kuma kawo yanzu gwamnatin Nijar ba ta yi bayani ba dangane da abin da ya faru a garin Tera sai dai wasu majiyoyi na cewa bama-baman gargajiya wato cocktail molotov din da masu zanga-zangar suka yi amfani da su wajen mai da martani ga jami'an tsaro a lokacin da suka fara fesa barkonan tsohuwa shine mafarin rikicewar al'amura har ta kai ga buɗe wuta akan waɗannan matasa a wani jawabin da ya yi ta kafar talbijin mallakar gwamnati a jiya juma'a shugaban ƙasar nijar mohammed bazum ya jaddada goyon bayansa ga rundunar sojan faransa wacce ya ce ficewarta daga sahel mataki ne da ka iya haddasa babban gibin da ka iya ƙara nutsar da yankin cikin tashin hankali a makon jiya ayarin waɗannan motoci na rundunar barkan ya fuskanci irin wannan turjiya a garin kai na ƙasar burkina faso inda da kyar hukumomi suka lallashi masu zanga-zangar kafin su janye shingayen da suka gita a kan titi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger masu sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. yau za a je amsoshin tambayoyin haɗin gwiwa daga su kawo mai ruwa bajoga da sali muhammad isa bajoga da kuma ɗan azumi ɗan tata bajoga masu cewa salamu alaikum sashen hausa na muryar amurka wai don allah da gaske ne a duniya akwai ƙasar da ba mutane cikinta idan akwai a ina take don samun ansoshin waɗannan tambayoyin na su kawo mai ruwa bajoga wakilinmu a shiyar adamawan najeriya salisu muhammad garba ya tuntuɓi Profesa abubakar sadiq umar na sashen geografiya a jami'ar Maduba adama da ke yola jihar adamawan najeriya wanda ya bayyana ma masu tambayoyin dukkanin ma yankunan wuraren da babu dan adam a ciki a duniya yanzu dai bari in za ku ɗa gefe in bar ku da wakilinmu a adama muhammad garba wanda bayan da ya gabatar da tambayoyin ga Farfesa Abubakar Sadiq sai Farfesan ya ce. Idan zan fahimci wannan tambayan yana nema ne a sani idan akwai wani bangare a duniya nan inda samsam ba bil'adama ba dan adam wanda yake zama a wurin ko ba haka ne tambaya yake nufi ba. Haka ne bro. To idan haka ne akwai su akwai su da dama. To akwai dalilan da yake sa zai zamanto wani bangare na bayan kasa wanda babu mutane a kai ko mutane ba su taɓa zama a wurin ba ko kuwa mutane ba za su iya zama a wajen ba akwai dalilai kaman ko uku ko zuwa hudu haka. Na farkon fari ana iya samun matsala a wani bangare na duniya idan tsananin zafi ya yi yawa yana iya hana ɗan adam zama a wannan wuraren. Misali idan aka sami wani bangare na bayan kasa Eh, a sahara a kamar misali desert hmm. eh, ne desert ke za a ce kamar eh, sahara sahara eh kamar a hmm. ce desert ya addabi wani waje inda zafin rana a wajen ya kai misali fiye da abin da jikin dan adam yake bukata misali cikin nan adam yakan bukaci zafin rana kada ya wuce kashi 47 celsius kenan ta 47 hmm. normal adult normal adult mutumin da ya cika mutum ya kamata zafin jikin nasa ya wuce celsius arba'in da bakwai ba idan ya wuce haka to ba lafiya in ya kasa da haka ma shi ma ba lafiya. Hmm. To sai ka gani wasu wuraren da sahara ta haddaza da wuraren sai ka gan yanayin zafi na wajen yana kai kusan hamsin da takwas zuwa sittin da biyu. Kaga ya tara na bukatar dan adam kenan. To wayannan wuraren akwai su da dama misali kamar wuraren da suke da sahara. akwai a nan south africa inda ake ce kalahari desert kalahari desert tana nan ne a afirka ta kudu a garin botswana inda akwai dan adam yan adam da suke zama amma ba a cikin tsakiyar wannan eh, saharan ba akwai mutanen da ake ce da su bushmen idan ka ka taba jin wannan ko mai tsoro ya taba jin tarihin wannan mutane hmm. su ne suke zama a wannan kalahari desert din nan To amma ainihin mutane bushimin da suke zama a kalahari desert ba a tsakiyar desert suke ba suna bangare ne da wani kogin da yake babban kogi a Botswana. Hmm. Amma shi ma kogin ya iyaka da wannan kalahari desert din. Hmm. To amma tsakiyar kalahari desert din wanda ake kiran shi da suna kumyo wannan temperature na wajen ya kai bakwai zuwa 70. Celsius. Hmm. To kaga zai wuya dan Adam ya rayu a wajen. So ba taba dan Adam ya rayu a wannan wajen ba. Mm. har zuwa a yau din an ba zuwa gaba wata kila idan aka samu canjin yanayi amma mm. tun da aka yi wannan wajen zuwa yau din ba taba yi bil'adama su bai zama a wannan wajen ba kaga wannan daya a afirka kenan sannan ire-ire haka desert kuma akwai tashi ma a india wanda ake ce da ita gobir desert ita ma gobir desert ne tsakiyan desert din ita ma tana da celsius wanda ya kai 63 zuwa 66 a yanzu da muke magana nan ana ce da sunan tsakiyar gari ana ce shamhar shamhar hmm. so ainihin wannan desert din wanda ake ce da sunan shamhar yana nan a cikin gogir desert a india eh, tana da fadi sosai kasa ne da babba amma saboda zafin yanayin wajen to ba taba idan adam ya yi zama a wajen ba saboda tsanani to duk wayannan wurare ne na desert Mm. Akwai irin shema a nan a wajenmu a Najeriya, saboda idan muka iya tunawa akwai bangaren eh, Afirka har ya shafi Najeriya akwai Sahara, mm. wanda ya taso daga North Africa har ya zo ya shiga mu a Najeriya. Wannan wuraren shi ma akwai wuraren da har yanzu shi ma ba taɓa idan adam suna zama a wurin ba. Akwai wani wajen da ake ce da shi kaska ko kuwa tolo-tolo. Mm. Wannan wuri ne wanda ya iyaka da Nijar da da Yobe hmm. da Maturu kenan. Da kasar da Maturu Yobe State eh, ta bangaren Unguru. Hmm. Akwai inda suka yi iyaka da Nijar wanda ake ce da wurin kaska ko tolotolo. To tun da aka yi ba taɓa yin ɗan adam suka yi zama ba sahara ne shimfiɗaɗɗe sosai amma mu mun taɓa tashi zuwa bincike mun je wajen. Ko da mun sha wahala kan amma mun iya mun je wajen so ba taɓa yi ɗan adam suka zama a wajen ba. daidai hmm. irin aje a dawo haka to kaga akwai wannan wanda sanadiyar sahara ya haddasa su zama yana yin wuya mm. irin su da yawa wanda a result of wannan eh, eh, eh, sahara din ko mm. desert din sannan mm. kuma akwai bangare inda sanyi idan sanyi ya yi yawa tsananin sanyi wanda kuma ya wuce abin da ɗan adam yake bukata shi ma yana iya hana ɗan adam zama a wannan irin wuraren a kasashen yamma akwai a wasu bangare na duniya misali akwai wata kasa da ake ce da ita greenland ko da ke ba ainihin kasa ne mai cin gashin kanta ba kasa ne a karkashin mulkin eh, mallaka Birtaniya amma kasa ne babba wanda ta kai girman Najeriya. So yamma a arewacin wannan kasa Greenland ne akwai wani waje simfudaden fili wanda ice ne ga baki ɗayanta babu abin da yake rayuwa an ba ice ba komai ice ne. Wato Eh, yawa kankara hmm. ruwa ma ga baki daya tana nan a matsayin kankara inda ka san dusan kankara haka take ana ce da wannan wurin sunan shi lincoln to wannan area din yana nan arewa da kasan greenland so ba ba dan adam da zai iya rayuwa a wajen saboda tsananin sanyinta sanyinta ya yi misali kasa da eh, digirin fahrenheit ya yi kasa sosai sai ma kai zero ba ma balle ma ya dagu balle a ce har wani abu zai iya rayuwa a wajen To, ko da akwai waɗansu mutanen da Allah ya su suna iya su rayuwa a wurin da yake da sanyi matuka. To, amma wannan ɗin ya wuce misalin wayancin irin jinsin mutanen masu ma. To, ba za su su rayuwa a wajen ba. To, eh, to tun da wannan wajen yake ba taɓa idan Adam ya yi zama a wancan wajen ba. Akwai kuma wani bangare shi ma irin ta sanyi haka da a gefen da ake da Iceland. Iceland wani tsibiri ne karami tsakanin wannan teku Pacific Ocean. Wanda shi ma tun da yake ana ce da shi Wandelham. wannan wandel na shi ma wani zibiri ne kusa da wannan iceland din shi ma tun da yake kasa ne amma ba taɓa yin mutane suka zama a kai ba ko da shi ilimin kimiyya ya faɗa kan cewa akwai albarkatu sosai na kasa kamar sun mai da su da ake faɗa mineral resources mm. amma babu mutanen da suke zama a wurin kuma ba wanda zai iya zauna wurin balle ya didi albarkatun kasan su albarkatun na zaune a wajen haka ba mai iya amfani da shi wannan ikon Allah sannan akwai bangare kuma wanda misali kamar igiyar ruwa idan yayi yawa yana iya hana mutane zama ko a gaba ko kuwa wani sitiri ta wajen akwai wajen da sananne ne kusan sau da malaman eh, ilimi da kimiyya da fasaha sun ta debating akan wannan waje wanda ake ce mata Bermuda Triangle Bermuda Triangle waje ne na bangare na Pacific Ocean shi ma inda aka ce igiyar ruwanta yana da zafi sosai yana da karfi sosai wanda eh, ba ma kawai zai iya haifar da electricity ba but yana iya ya ja abin da ya yi tafiya a sama da shi idan har tafiyan bai yi nisa ba misali da aka yi wani jirgin da bai yi tafiya nisa sama wanda zai iya kauce wannan igiyar ba yana iya ya ja shi zuwa cikin teku har ma malamai ko kuwa masu Eh, tarihi ko kuma masu asashe suke fada a da cewa jirage ba sa iya wucewa a wajen. Jirage na iya wucewa sai dai idan jiragen da ba sa iya tashi zuwa sama sosai. Hmm. Su ne suke iya da waje ya ja su. So wannan waje din ko bangare ko gaban kogin ko ta igiya din saboda karfin yawan igiya din. Hmm. ba zai iya bar wani abu ya rayu ba yana iya rusa shi so yana iya yi barna ko gina gine kai ko dan adam duk wani abu da na kusa da shi saboda igiya igiyar da wanda ake ce da ita tight tide din mm. tidal forces ne yana da karfi sosai yana iya ja abu da nisa so tun da ake wancan gaban wuraren da ake ce da Bermuda Triangle din ba a taba yi dan adam yi zama a wajen ba to shi ma yana daya daga cikin dalilan da yake sa eh, ba za a samu rayuwa ya kasance a wajen ba in so long wannan force na tide din yana nan har yanzu to zai yi wuya a samu rayuwar da zai kasance a wancan wuri sai kuma na karshe misali zan ce idan dazuzzuka suka yi yawa daji inda wato wuraren da ake ce da ita natural forest idan aka sami haka to shi ma yana da wahala a samu dan adam ya yi rayuwa a cikin dazuzzuka ne idan suka yi tsanani sosai wato natural forest ne mm. ko da shi a duniya yanzu eh, wuraren da ake da natural forest ne yanzu ma eh, babu su sai bai ko guda ɗaya kawai rage wanda ake ce da ita eh, amazon basin Mm. amazon da basin tana nan ne a kasan brazil a south america kenan mm. so shi ne wanda ake tamani yanzu ya rage kawai dazin daji wanda ake ce da ita natural forest ko da suke eh, ilimi sun fara bayana a yanzu akan cewa shi din ma amazon basin din shi ma a yanzu ma bai sake zama natural forest ba saboda akwai alamun mutane sun fara shige dazukan suna diban albarkacin daji misali Eh, itace da magunguna kasancewa bukatun magunguna sun yawa duniya yanzu kamfanonin gyaran magunguna sun yawa su ma suna bukatan itatuwa na gyaran magani to sai zamanto an samu labarin bincike ne na mutane ma yanzu sun fara shiga cikin dajin ma yanzu ana duba albarkacin wannan dajin to ka gani dan hakan yana faruwa ya sake zama natural forest ba saboda natural forest din shine wuraren da mutum bai taba ma shiga ba ma eh to to tunda ana samun bayanan cewa a haka din ma amazon din ma shi ma yanzu ana samu ana shiga to kazan bai sake zama a sai dan adam zai ya zama a can kuma kenan tunda ana zuwa ana shiga albarkatun kasa hmm. eh, da za mu ce yanzu shi din gaba daya ta bangaren eh, dazuzzuka a ce babu wani waje bangare duniya wanda mutum ba zai zama ba yanzu babu shi sai ya magana ta bangaren eh, dazuzzuka hmm. to Eh, to wa'annan su ne bayanai wa'anda eh, nake gani dalilai da kuma waɗansu wuraren da tun da aka yi kafa duniya kenan ba a taɓa samun mutane su zama a wancan wajen ba saboda wannan dalilan da na faɗi su. To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Profesa Abubakar Sadiq na Jami'ar Modubu Adama da ke jihar Adamawan Najeriya. da wakilinmu na shiyar adamawa muhammad salisu garba da wanda ya haɗa shirin hailu hailu da kuma mu ni ibrahim kalamusi garba ke cewa allah ya kai mu mako goben lafiya da haka muka zo ga faifan labaran wasanni a takaice wasanni a takaice hukumar kwallon kafar nahiyar afirka ta tsaye da ranar 25 ga watan janairu mai zuwa a zaman ranar da za a sha ta jadawalin fafatawa a matakin karshe na wasannin neman gurbin gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 a can farko dai hukumar ta tsaye da ranar 18 ga watan disamba ne domin tsara jadawalin to sai dai kuma ta sauya shawara a wani taron ta na gaggawa da ta gudanar a jiya juma'a inda ta yi matsayar dagawa zuwa watan janairu kasashe goma daga cikin rukunoni goma ne dai suka sami tsallakewa zuwa matakin na gaba a nahiyar ta afirka inda za su fafata domin samun gurabu biyar kacal da za su shiga gasar ta duniya kasashen goma ko sun hada da algeria daga rukunin a da tunisia rukunin b nigeria a rukunin c kamaru a rukunin d sai kuma mali a rukunin e sauran su ne masar daga rukunin f da ghana a rukunin g sai senegal daga rukunin h da kuma morocco a rukunin i sai kuma kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a rukunin j za a tsara jadawalin ne bisa la'akari da matsayin kasashen a duniyar ta maula inda za a haɗa fafatawa tsakanin kasashe biyar na sama da kuma biyar na kasa su fuskanci juna a yayin da kasashen nahiyar afirka suka nuna cikakken goyon bayan su akan shirin mai da fafata gasar cin kofin duniya a duk bayan shekara biyu shugaban hukumar kwallon kafar duniya wato fifa gianni infantino ya ce masu kalubalantar yin sauyin suna jin tsoro hukumar kwallon kafar nahiyar turai wato uefa da takwararta ta nahiyar amurka ta kudu duk sun nuna rashin amincewarsu da sauya tsohon tsarin da ake kai yayin da ita kuma hukumar shirya gasar premier ta kasar ingila take daga cikin manyan gasanni da suka kalubalanci komawa sabon tsarin a jiya juma'a hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf ta kasance hukumar nahiya ta farko da ta goyi bayan sabon tsarin a hukumance inda ta nuna bukatar sauya fasalin gasar zuwa duk bayan shekara biyu a maimakon shekara hudu hukumar ta kaf ta yi wannan matsayar ne a taron ta na gaggawa da ta gudanar jiya juma'a a cairo babban birnin kasar masar wanda kuma ya sami halartar shugaban na fifa gianni infantino a kasar ingila kungiyar liverpool ta ɗare matakin ta biyu a teburin gasar premier bayan da a yau ta lallasa Southampton da ci hudu da nema a mako na goma sha uku na gasar yanzu haka maki ɗaya ne ta tsakaninta da Chelsea da ke saman teburin gasar wadda ya ta kuwa gobe Lahadi ne za ta yi karon battar karfe da Manchester United a bangare ɗaya kuma arsenal mai farfadowa ta kuma samun nasara a wannan makon inda ta doke newcastle da ci biyu da nema arsenal ɗin tana ta biyar ne a teburin gasar ta premier da makinta 23 daidai da wadda ke samanta wato west ham united wadda ita ma sai a gobe lahadin ne za ta buga nata wasan na wannan makon da manchester city murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar tamu, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na gobe da safe, karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Chadi, karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauro abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. yanzu a madadin abokin aikin nawa sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti hailu haile ni kuwa da na jara gama shirin yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar Colombia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wuni lafiya. Peace salam.